وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى ما تعال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوى أولا يمجي كرانا الحميد يومنا بيوغة رمضان هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبوت هذا تاريخ أولى أربعين دبقين wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin kaddarawan Allah mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair wanda ke nan layin alhaji a Umar Giwa a cikin garin ɗan bushiya da ke Kaduna New Millennium City domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin wannan sura mai albarka suratul Baqara a jiya mun karanta aya ta 233 sai dai duba da cewa rana ce ta budewa so ajiya din akwai bayanan da da ya kamata mun cike ayan da muka tsaya a kanta dangane da su saboda ma'anar abin da ke cikin ayan da darussan da ke ciki kalla su fito sarari to amma sai lokaci ya halinsa saboda baki da muke da su don haka ba maimaita ayan zami ba amma akwai abubuwan da ya kamata mu koma gare su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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير kamar yadda muka ambata a wancan aya ta jiya wanda Allah ta'ala ya magana abin da ya shafi shayarwa wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar wannan ayoyi da muka karanta a jiya ya kamata akalla mu ji hukunci game da abin da ya shafi shayarwa ta mace don mun ji aya ta sauka ne akan matar da take shayarwa kuma sai suka rabu da mijinta to wannan aya da muka karanta a jiya ta zo da bayani akan abin da ya shafi mace wanda aka sake ta alhalin tana da ɗa wanda take shayarwa bai ma'ana tana da ɗa wanda yake da ƙasa da shekara biyu da haihuwa duk da wannan su ne Allah ta'ala ce liman arada an yutimma raba'a ga wanda yake nufin ya cika shekarun shayarwa su ne shekara biyu tare da cewa musulunci ya ba da daman cewa ana iya shayar da yaro fiye da shekara biyu idan wani dalili ya bayu wadda musamman ya shafi lafiyarsa la'alla likita ya iya ba da fatawar cewa wannan yaro idan aka yaye shi a shekara biyu to akwai wasu sinadarai da suke gina jikin ɗan adam wanda zai iya rasa su kun san ruwan nono da ake shayar da yaro da shi yana da fa'ida mai tarin yawa a jikin ɗan adam shi ya sa a can likitoci za ka ji suna cewa moda child friendly ko wani abu makamancin wannan bai ma'ana su a son samun su ma yaro sai ya wata shida ba a bashi ruwa ko so ɗaya ba da tsoron nono kawai za a shayar da shi to wannan addinin musulunci ya ba da dama ana iya wuce shekara biyu wurin shayar da yaro idan ya zamana cewa akwai maslaha a cikin yin haka ɗin to wannan shayarwa abinda wannan aya ta zo da shi magana ne ta wanda an sake ta to kaga wanda aka sake ta yanzu hukunci dole zai canza domin zai zama cewa ba matan shi wannan mijin bane wanda aka haifa masa da kuma za ta yi masa ɗawainiyar dan da nashi ne tunda ana jingina da ne zuwa ga uban shi Allah ta'ala ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah wannan shayarwan shine abu na farko da ya kamata mu sani shayarwa ne wanda ya shafi da hukunce-hukunce na shari'a wanda Allah ta'ala ce a yi shi har tsawon shekara biyu na farko shari'a ta yadda a shayar da ɗa idan ya zanto cewa asalin wato za a ninta shayar da shi zuwa shekara biyu ɗin sannan sai na biyu wane ne ke da haƙƙi na raino na ɗa idan aure ya ragu kuma ba a riga an kai ga yaya yaro ba bayan duka waɗannan bayanai da aya ta zo da su Allah ta'ala ya nuna kwanaki ko shekarun da ake na shayarwa to ayan kuma sai ta magana akan cewa duk macen da take da ɗa wanda ya zanto cewa tana shayar da shi sai mijinta ya sake ta gashi kuma ɗan bai kai shekarun da za a yaye shi ba to wannan abin da kenan shine asalin za a yi dubi zuwa ga maslaha na abin da ya shafi shayar da shi wannan yaro ɗin idan macen da aka sake ta ita ce take da ɗa to wajibi ne ita a karin farko ta shayar da yaro din kar ta ce da ya sake ta to sai dai ya mutu ta sa akwai matan da hajjifa suke da jariri in miji ya bata musu rai to ki sani wajibinki ne ke ki shayar da shi sannan kuma shi ma ba kyale shi shari'a ta yi ba malamai suka ce dole a ɗaura mishi nauyi na asakan dole ya ba matan da ɗan wurin da za su zauna da za ta fita ya ce ba za ta zauna mishi gida ba matuƙar tana shayar mishi da ta to sai dai ko ya biya mata gidan hayan da za ta zauna saboda a shayar mai da ɗan shi faɗa, sannan ciyarwa zai ciyar da ita gwargwadon ƙarfin da Allah ya bashi ba zai zo yana ciyar da ita da shinkafa basmati da kaza da kifi da kwai don ya sake ta ya musguna mata ya ce to shi yanzu tuwon datsa zai rinka bata shari'a za ta dubi zuwa ga karfinsa ne sai ta tsora masa nauyin abin da zai ciyar sannan haka nan wal kiswa da tufatarwa tufatarwa zai tufatar da uwar zai tufatar da ɗan matukan tana cikin halin shayar masa da ɗansa wanda aka haifa masa wannan shine abin da ya kamata mu sani wanda ajiya nake ga kaman ba mu fito da shi a ƙarƙashin ayan ba saboda yanayin lokaci to da Allah ta'ala ce wa alal mauludi lahu a shi ma uba yana da nashi haƙƙin wannan haƙƙi da aka ɗora a kan mata ta shayar da kuma shi mata tufafi to ita ma mace Allah ya umarce ta da ta ji tsoron Allah kar ta cutar da shi wata idan ta ga kuma lokacin yayin yayi sai ta ce ai matan bai da lafiya sai an ƙara wata biyu kuma kila ƙarya ne to a wannan ita ma ba za a biye mata ba za a duba maslaha ko aka fahimci abin da yake maslaha to da shi za a yi aiki ba za a karbi maganarta ba idan aka samu kuma an saki mace ita shine hukunci na gaba da aje kila la'alla ba mu ji shi ba hukunci ya zamto idan an saki mace sai kuma uba ya rasu to yanzu ya za a yi malamai suka ce ciyarwan zai tashi ne ko ba malamai ba Allah da kanshi ya ce wa alal warisi mislu dhalik hakanan duk wanda zai ci gadon wannan ɗan da aka haifa kamar kila ubansa yana raye tunda kaka yana matsayin uba ne ko akwai ɗan uwa wanda zai iya cin gadon wannan dan inda dan zai rasu zai iya cin gadan sa Allah ya ce to yanzu kai ma ta hau kanka ba za ka ci banza ba yanzu kai za ka tashi ka nemo abin da za a ciyar da wannan da na dan uwanka da ya rasu ko na ɗanka wanda ya rasu haka za a zo asalin wato shi zai dauki wannan nauyi idan har ya zo ya ta'azzara cewa babu yanda aka iya ne ba zai iya ba to sai a zo a ɗauki wata wanda za ka yi wanda za ka shayar sai a biya ta mun faɗa jiya an muka ambaci mata biyu wanda suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Suwaibatul Asnaniya da Halimatu Sa'adiyya waɗannan larabawa suna da wannan ɗabi'an har yau da kuke gani duk balarabe shi yasa suke da tsatso mai kyau zaka ga balarabe da wuya ka ga tsatsan shi dangin shi sun lalace sun daidaice zai wahala saboda suna girmama zumunci kuma ba sa manta asalin asalinsu idan aka zo yaro ya taso har yanzu suna da wannan ɗabi'a idan suka ga larabcinsa zai iya samun matsala sai su ɗauke shi su kai shi can ƙauye inda asalin yaren yake wurin iyaye ya zauna kuma ko yanzu ka tashi ka tafi ƙauye wata hausar idan aka yi sai ka ce a fassara mata an fahimci wannan ko eh yanzu da za ka tada masallacin nan matasa ka ce menene garahuni wani bai san mai garahuni ba sai ka gaya mishi biological name ɗinsa <laughs> to ya karanta biology a nan sai wato abin ban mamaki ba a yare ba hatta a karatun addini bariki yana shigan mu da yawa akwai yarinyar da muka yi ajin haddan qur'ani da ita malamin mu yace ya sa kyautan kuɗi idan aka kawo miki huruful isti'la'i yace duk wanda ya kawo su a jere sai ta daga hannu bayan Amadu Bello University take A da ta zo a cikin haruffa akwai za'un sai ta manta sunan shi ta ce malam ɗayan nan ya ce wanne ta ce ɗayan ya ce sai kin faɗa yadda kuɗi na zaki sai ta ce ɗa'un mai don <laughs> kun san daga ba'un sai za'un shi kuma bambancin ba'un da za'un shi ne akwai ɗigo a saman za'un sai ta ce ɗa'un mai don to kaga wannan ba da shi ko shakka babu shi to idan mutum bai so ya manta asalinsa da tarbiyyarsa da yarensa dole ya rinka komawa ƙauye ya rinka komawa cikin asalin abin da yake makoma ne shi yasa har alqur'ani za ku ga cewa a surorin da suke makiyya za ka ga suna da taurin fassarawa wurin fassarar alqur'ani saboda Allah ta'ala yana amfani da kalmomi masu ƙarfi wanda ke kure larabawa hatta a larabcin su gane an shiga gaban ka ɗauki misali idan ka zo suratul naba'i ko daga abasa ko daga suratul nazi'ati har ka zo suratul nas kusan dukkan su surori ne makiya. kuma sun sauka ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam hijira a lokacin ana ganiyan shirka da Allah subhanahu wataala Allah kuma yana nufin ya kure musu gudu su gane Qur'anin nan ya fi karfin su duk da su larabawan shi yasa idan aka zo ana fassara su wata kalmar dole ka tambaye take ne Allah ya ce wallahi idza as'asa menene ma'anan as'asa kaga wannan sai kai tunani ba dai as ne na koran kaza daga cin hatsi ba kai ka zani sannan kuma daga cikin abubuwan mamaki akwai kalmomin da suke daukan kishiyan junan kamar ita wannan kalmar da na ambata ta as'asa tana daukan ma'anan asbala idan abu ya zo ya fuskanto tana kuma daukan ma'anan adbara in ya juya baya ita kadai dole sai ka san me ya zo kafin ita me ya zo bayan ta sannan ba ka fuskanta ake nufi ko juyawa ake nufi to kaga da wannan Allah ta'ala dole da suka ji Qur'ani suka yi da cewa alqur'ani saukake ne daga Allah ba kirkiran shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ba to har yanzu laraba kamar yadda na gaya muku suna girmama wannan idan kana bibiyan, hatta manyan malaman su kwanaki na ga Sheikh Abdurrahman Sudaisi limamin haramin eh, chairman na haramin Makka da Madina gaba daya ya tashi ya tafi gonan dabinan kakan shi a garin kuma ya ce sai ya yi sati guda bai dawo ba yanzu kai wani malam ko abuja ya tafi ba ka ƙara gane shi wani da ya zo a unguwanmu ya tashi ya kira ne ya ce kuna da marayu na ce muna da soce ku zo ku kwashe kayan yara na duka na ce a ah, ya za a kwashe kayan yara ya ce ana kidnapping zan koma inda ba wanda ya sai biyu ya tattara su gaba ɗaya koma abuja da zama to amma abujan ta ki hannu yana nan ya dawo yana amsa kiɗan janarar shi ba saboda haka gara ma abi Allah kawai a kuta yawwa dadin addini kenan ba duniyanci ba in kuma ka ji ni sai ka tuba mu haɗu a sama na san ma za ka jin da kai nake abokina ne ku kyale shi to saboda haka nan daga ci malamai kuma sun kawo maganan yaushe ne iya lokacin da ake shayarwa kamar da muka faɗa shine ake faɗa ya halatta ga mahaifi bayan yin ya shawara da mahaifiya za a iya yare yaro kasa da shekara biyu amma da sharadi idan an yi shawara yanzu idan aka zo ita mahaifiyar ta ce tana ga yayi wayo za iya yaye shi shi kuma mahaifin ya ce ba haka ba ita kuma a ƙarshe ta ce to yana cutar da ita yana sa ta rashin lafiya mai yawa da sauransu a nan kaga shawaran wa ya kamata a ɗauka mahaifiya saboda zai cutar da lafiyarta to kai mahaifi ka hau kujerar naki ka ce matan yanzu duk sun lalace iyayenmu da ba haka suke ba sai kai ma ba haka kake ba ba irin uban da kake ba tunda zamani ya canza sai a karɓi zamani a yanda Allah ya zo da shi matuƙar bai saba ma addini ba sai abu na kusa da ƙarshe kafin mu fassara wancan aya shine wajibcin shayarwa ga mahaifiya akwai inda musulunci yayi magana akan cewa mahaifiya wajibi ne ta shayar da ɗanta wannan shayarwa yana zama wajibi akan mahaifiya ko ko ba wajibi bane daga ciki abu na farko suka ce idan ya kasance mahaifi ya mutu kuma babu wani sai mahaifiyarsa to wajibi ne ta shayar da wannan da ba za ta ce ai dole a da za a yi ba idan mutuwa ya ke ma kamata ake zama mai tausayi rikici ya kare wanda ya mutu kuma ai ya riga ya cimma abin da ke gabansa to saboda haka yana zama wajibi mace ta shayar da ɗa idan mahaifinsa ya mutu na biyu idan ɗan ya kasance baya karɓan nonon wata face sai na mahaifiyarsa da akwai irin wannan wasu yaran da a selective matukar ba mahaifiyarsu ba ne kila ana tayar da shi kaga ya fara kuraje ko ya fara rama ya zamto koma kwata-kwata ba zai sha ba to idan an samu irin wannan mace dole ne ta shayar da ba ta da zaɓi akan cewa ai ita yanzu ba za a tsora masa nauyi ba tunda ba mijinta ba ne sun rabu da shi ko kaza in dai yaro zai karɓan wani abinci sai nata to wajibi ne ta shayar da shi na malamai suka ce idan miji ya kasa gaba ɗaya ba zai iya ɗaukan nauyin wanda za ta shayar mishi da ɗa ba sai mahaifiyar ce kaɗai don ana samun irin wannan wani namijin ma sai kaga karayan arziki ne ke zuwan mishi a da yana da shi kuma yana yi amma daga bisani sai ya zo babu to idan namiji ya samu karayan arziki ba zai iya ba a irin wannan yanayi wajibi ne mace ita ma ta shayar da ɗa wannan shine mataki na uku da malamai suka kawo sai mataki na hudu suka ce idan ya zama na cewa a mace an sake ta saki wanda za a iya dawo da ita ba saki ne wanda an rabu gaba ɗaya ba har yanzu wannan ɗa yana ƙarƙashinta saboda idan ta dawo kaga aide tana nan a cikin wannan yanayi wanda asalin malamai suka faɗa ina ganin waɗannan su ne a takaice ayoyin da abubuwan da ya kamata a ce mun amfana da su a wancan aya da muka karanta a jiya sai ayan da muka ji a yau Allah ta'ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan وفي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير Allah ta'ala ya ce kuma waɗanda suka mutu daga cikinku suka bar mata na aure to su matan za su yi zaman jira na wata hudu da kwana goma a lokacin jahiliya a baya ya kasance in mace mijinta ya rasu sai a ce sai ta zauna shekara guda cur tana idda bata gama ba Allah ta'ala sai saukar da wannan aya yace za ta zauna ne wata hudu ta ashirin, wa ashira, wata hudu da kwana goma sai Allah ta'ala ce fa idza balagna ajlahunna fala junaha fa idza balagna ajlahunna fala junaha alaykum ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf idan suka cika su na wata hudu da kwana goma nan babu laifi a kanku ku suwa ne ku waliyan wannan matar babu laifi a kanku cikin duk abin da suka aikata da, kawunansu ta hanyar da aka saba wato a shari'a sai Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah ah, Allah mai cikakken sani ne game da abin da asalin kuke aikatawa wannan aya in ba ku manta ba mun faɗi cewa akwai hukunce-hukunce a cikin suratul baqara da za su gudana hukunci arba'in da doriya wanda wannan aya ita ce hukunci ta ashirin daga cikin hukunce-hukunce guda arba'in ko guda arba'in da biyu da za mu ji kafin mu gama kura kuma wannan ayan tana magana ne akan iddan matan da mijinta ya mutu da kuma yanayin kwanakin da za ta yi na jira kafin ce wani aure din wanda mun san amfanin idda shine ya zamto kar a da nasaba ya zamto mace tana da juna biyu a je a kai gidan wani ko kuma a ɗora ma wani alhakin ɗawainiyar ɗan da ba na shi ba to da wannan ya sa bayan ayoyin da suka gabata sun magana a kan iddan wanda mijinta ya rasu to sai Allah ta'ala ya zo yana magana cewa za a mace za ta zauna ne kwana wata hudu da kwana goma sai dai mace ɗaya ce wanda aka yanke mata hanzari ba za ta cika waɗannan kwanaki ba idan ta samu kanta a wani yanayi ita ce matar da take ɗauke da juna biyu sai ta haihu to da zaran ta haihu dama abin da ya sa aka ce a yi ta kaba ɗin to ki akwai na ta cewa idda ko ta kaba abin da zai sa ce ta kaba dama ana so a samu kubutan mahaifa ne a san cewa babu wani abu a tare da ita na biyu kuma idan miji ya rasu mace tana da ciki kaga ba za mu iya sanin mace za ka haifa ko namiji ba don haka hatta rabon gadon shi ba zai yiwu ba sai an san shin ɗan da ke cikinta ya zo da rai ko a matacce ya zo mace ta haifa ko namiji ne saboda matsalar zakari mislu hazil unsayai don haka nan idan mace aka zo tana ɗauke da juna biyu a yau mijinta ya rasu a gobe ɗin sai ta haihu to shi kenan ta gaba ta kabar daga haihuwa shi kenan ta sauke nauyin abin da yake na wannan takaba din wanda Allah subhanahu wataala ya dora wanda mun fashe hikiman haka dama ne kubutar da mahaifa daga asalin yanayin da za a samu tabbaci hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne shi abin kaskatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin cikin a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in fatan yana nan a dugon maniyi ba zai bai canza ba sun mai kunu alaƙatan misla zali bayan wasu kwanaki arba'in ɗin sai sake komawa wato gudan tsoka sai akwai ne koma gudan jini sannan bayan wasu kwana arba'in sai koma mutugha mutughatan ita ce tsokar da ana iya sa a baki a kaune kamar wannan naman miya dusan da mutum ya kai kwana 120 to a ciki ya zama irin wannan gudan nama din mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan sai Allah ya aiko ya tazo da mala'ika ya zo wurin wannan dan tayi da ke cikin mahaifiyarsa ya umurce shi da a rubuta arzikinsa nawa ne kudin da zai samu a rayuwa kafin ya mutu numfashin da zai shaka keji nawa ne iskan da zai sha nitrogen and oxygen to nawa zai zuki iska so nawa zai fita sannan kuma ajalinsa yaushe zai koma zuwa ga Allah Allah ya samu dibo da yawa kuma Allah ka samu dibo masu albarka ko kuma malam Isa ko kai ka shirya ne a ni ban shirya ba idan kai ka shirya to calo amma mu dai <laughs> Allah ka ba mu masu yawa masu albarka manzala sallallahu kafka ku gale na manzala sallallahu ya ce khairukum man tsala umruhu wa hasuna amaluhu alkai mafi alkhairin mutum a cikin ku shine mutumin da shekarunsa suka yi yawa sannan kuma ayyukansa suke kai yanzu kai alaji adamu ko farin gemu sa ai na baka sha'awa to mu ma ka kaga mu ma za mu so ya fari tas mu ga abin da ake gani mu ji abin da ake ji Allah ka bamu masu albarka wanda suka rasu kuma ka ji kansu da rahama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa shaqiyun aw sa'id mutum da kanshi zai faɗa shi ɗan wuta ne ko ko shi ɗan aljanna Allah ka sa aljanna mu kaza idan ma ba ita bane Allah kai ne mai iko da kaddara Allah ka canza mana to manzo Allah sallallahu alaihi daga nan kuma yunfaku fi ruh sai Allah ya busa ma mutum rai a cikin a cikin mahaifan eh, mahaifiyarsa kamata hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa wani mutum ya mutu sai ya bar matansa wannan matan kuma aka tsare ta sai idda da shekara ɗaya a gidansa kaga a cikin awaita idda ya kai shekara ɗaya akwai cutarwa mai yawa ita matan za ta shuku ta babin abin da ya shafi za ta buƙaci yin aure ko shakka ba don za ta in dai lafiyar talau kuma ba ta wuce lokaci ba za ta so kai komin shekarunta ma za ta so a ce tana karkashin wani wanda kaɗai za ta gaya ma rayuwarta mai kuka ya ba ta haƙuri za ta buƙaci haka to sannan kuma na biyu idan aka tsawaita ya kai shekara guda misali kamar yadda suke a jahiliya akwai cutarwa musamman mu a Najeriya ce da ake zama gidan haya kaga in miji ya rasu wata shida da biyan kudin haya yanzu dangi sai sun tattaro abin da ya shafi cikon duk wata shidan nan sun biya mai gidan ko kuma a tattara matan a san ina za a kai ta kamar yadda a can a baya abin da muka manta ba mu faɗi ba shine idan aka samu yanzu ko uwa da uba sun rasu ko kuma uba ya rasu uwa kuma ita ma ba ta da lafiyar da za ta iya shayar da ɗa to suwaye muka ce suka yi saura su ne magada idan su ma aka rasa su babu su kila babu wanda zai ci gadonsa malamai suka ce to idan yana da dukiyar gado za a ɗauka daga cikin dukiyar gadon shi ne a shayar da shi sai dai idan akwai shugaba musulmi in ya taimaka wannan kuma ya kyautata Allah ta'ala ya dace da mu Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da a gare shi a gare shi da mahaifinsa yake cewa idan mutum ya rasu sai a zaunar da shi tsawon shekara guda ana ciyar da matansa daga cikin dukiyarsa kaga kenan magajin za su tashi talakawa kafin a yi nisa shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja waɗanda suke mutuwa a cikin ku suke barin mata to za su matan za su zauna ne wata hudu da kwana goma kasancewar saukan wannan aya sai Allah ta'ala ya maida kwanakin da ta kaba suka koma wata hudu da kwana goma zai ba mu kwana ɗari da nawa kenan da talatin kenan ko tunda mun ɗauka mafi cikansa sannan ma da wani watan za a kirga da januwari zuwa disamba ko daga muharram zuwa zulhijja wani ya ce ta <laughs> eh baba <laughs> eh sai dai da wanne daga muharram zuwa disamba to da shi kuke albashi da shi za a karɓi fansho <laughs> ina ga wannan maslaha ce mai abin nan ko eh to amma dai kuma abin da ka faɗa gaskiya ne da shi za a yi amfani me yasa saboda Allah ta'ala ce inna iddatash shuhura inda Allah isna عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم عقبيت ذلك dinin qayyim wannan shine ne kakkan addini da shi za ku yi aiki don haka za amfani ne da muharram zuwa wancan wata din sannan kuma na biyu shine yake da tabbaci saboda shi ya fi sauƙi ma saboda zai wuce talatin ko ko a wancan har talatin da ɗaya akwai ko ba haka ba ne ko ana duban watan gregorian Kalanda? ai ba a yi sai dai na musulunci shi kaɗai ke da wannan gata ɗin to saboda haka wannan yana daga cikin abin da ake so a yi a kiyaye zanto idan mutum ya mutu to a cika waɗannan watanni uku da kwana goma da shi yasa aka ce watanni uku ba ka ce kwana ɗari da talatin ba idan mace ta kasance ne shayarwa kamar yadda muka faɗa sai ya zamto cewa idan ta haife abin da ta yake cikinta to ita kam ta gama iddanta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da abin da ya shafi wanda take dauke da juna biyu Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zauna ta yi wanda mijinta ya mutu za ta zauna wata uku da kwana goma idan aka tattara waɗannan gaba ɗaya to sai aka sake tambayar shi ya hukuncinta wata macen wanda suke ɗauke da juna biyu annan sallallahu alaihi ya ce idan ta haifi abin da ta ke cikinta to shi kenan wannan umarce ta ta yi aure idan ta ga dama mun fahimci magana annan sallallahu alaihi ya ce idan ta haifi abin da ke cikinta to wannan in ta ga dama ta yi aure kenan idan mace yau mijinta ya rasu gobe ta haihu to jibi da safi ana iya cewa akwai saurin aure a gidan marigayuwa ne kirka shi da ka sha shi kuwa musamman ka zanto abokin mijin ne yayi ne don kyauta a ce munafiki ne Allah kaɗai ma san karatun kurma kila ma shi ya kashe mijin dan ya aure ta ina ga malam bahaushe mai sauƙi ne wannan fahimta amma kuma in ka duba sai ka ga mu muke sha mu kanmu wannan zarge-zargen mu na mu'amalan mu ba yin mu'amala irin ta shari'a musulunci ba an waye gari yanzu dole hatta makwabcinka sai ka rinka jin tsoron shi ko ka ko ka to mutumin da zai shiga gida ya mace ya kace ta gabanta ya kace ɗanta ya jefa a rijiya ya danna ƴaƴanta su danna ƴaƴa uku hudu biyar shida su raga-raga da su gaban uwarsu to wannan ne ba za su iya ba a duniya wannan rai ne ba za ta fiya kuma mugu ba shi da kama in ka ga wanda ake zargi sai ka kaman ba zai yi ba to wannan kaga ashe abu ne wanda dole ya zanto ana taka-takan sa a cikin su Allah ta'ala kuma ya tsare mu da tsarewarsa dan haka nan Ali bin Abi Talib da Abla ibn Mas'ud ko Ali bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa iya lokacin da mace wanda take dauke da juna biyu wanda mijinta ya rasu ya batta. za ka yi shine shekara biyu wanda Allah ta hala ya zafa musu abuwan na shayarwa wannan kuma na mutuwar miji shi ne kwana wata uku da kwana goma sannan malamai suke cewa to ina bayani dangane da mutumin da yake zaman makoki na rasuwa wanda mijinta ya rasu shi ma kaga aikin maganar mutuwar miji ake ko mutumin da aka yi masa rasuwa ina batun shi zaman da zai bayan mutuwa kun wannan ce za ta zauna kuma maganar mutuwa ne janyo zaman to zaman da muke yi ba na makoki yanzu ka san a san nan aka yi maka mutuwa in ba kana da connection bane to mutuwan zai zama guda biyu da na zuciya da na aljihu saboda na sha ganin gidan da za a yi mutuwa ta gana karɓo bashin buhun shinkafa ana cewa an wane zo a yi karo karo a biyo abincin da jama'a za su ci wannan ko shaka babu kuskure ne da muke yin shi a mu wanda kuma ya zamto wajibi ne gyara a kansa manzala sallallahu alaihi wa sallam idan aka yi mutuwa a cikin sahabbai tausaya ma wanda aka yi ma mutuwan yake yi ba zuwa cinye abincin gidansa yake yi ba lokacin da Jafar bin Abi Talib ya shahada ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je gidansa ya yi musu ta'aziyya da ya fito dawowa gida ya samu iyalansa ummahatul mu'minin gaba ɗaya fa ya tara su Ya ce da su isna'u li ali ja'far min fa'am fa innahum al-yawma qad asabahum ma yashghiluhum ku tashi ku dafa abinci isasshe abinci mai kyau ku kai gidan ja'far domin iyalansa su a yau abin da zai shagaltar da su ya same su ba ma ta kansu take ba ba sa cikin hayyacin su amma mu yanzu sai ka ga wani da cokali a aljihunsa wani tudu ya yi ya san wani rabin zai je sai ya sa cokali a aljihu sai kuma ya ja kwanci da wani rabin zai fake ko alhaji wani ko hajiya turka shi wata kawai za ta wurin ganin hajiya ne hajiya na abuja ba za ta gano ba amma mutum da an mutuwa ta san dole ce kwana uku a gari to ita ma tun daga safe har rana nan za ta ci na safe nan za ta ci na rana nan za ta ci na dare ta wanke goma ta koma biyar to wannan ba daidai ba ne kuma daga cikin illan irin wannan shi ne so da yawa gidajen da ake zaman makoki da wuya a tashi baka ga an yi zagi an ci naman mutane ba yanzu ha a makabartu ma haka ake walla ana rufe mutum a kabari malam wani yana cin nama wani ce kaga wasu can kaga kaza kaga wani kaji wani ai wanda ya mutum ma an ce kaza shi ma wanda ya mutum ba kyale shi ba malam an ce wai kaza ne ya kashe shi ina ruwanka kai ma in ta zo ka san me ya kashe ka a ah, ko ba shi kenan ba ko ma dai me ya kashe shi kai ma za ta kashe ka innaka mayyitun wa innahum mayyitun to wannan yana daga cikin malamai suka ce idan aka yi ma mutum mutuwa to zai zo idan ba miji bane abin da ya shafi ko mahaifi ko dan uwa ko wani makusanci ko wanda aka haɗa zumunci ko mahaifiya musulunci ya iyakance ma mutum ya zauna kwana uku ne domin ya tarbi waɗanda za su yi masa ta'aziyya wannan su ne asalin kwanaki na sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan ya zo a cikin hadisi ingantacce a cikin sahih bukhari da muslim da ma wasu daga cikin su cewa ummul mu'minin habibatu da zainab bint jahash Allah ya kare da a gare su su biyu waɗannan iyayen mu'minin suka ruwaito hadisi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu limra'atin baya halatta ga wata mace tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ta yi imani da Allah da rana ta karshe an tuhidda ala mayyitin fauka talatin da ta zauna tana makoki da tabban zaman makoki sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai idan mijinta ne ya rasu manzala sulatan ce arba ta ashirin wa ashira ita wannan za ta zauna wata uku da kwana goma to kun ga anan sai wannan ke nuna mene ba wai ta'aziyya ne ake gama yi a kwana uku ba a'a zaman kar zaman makoki shine bai wuce kwana uku ita ta'aziyya a kodiyo shi ana iya ta. tsawon shekara sannan idan mutum samun wuri yake tare ya zauna to daga kwana uku ta cika ka tashi ka wuce idan ma har baka wuce ba to a nada wannan rumfan a kwashe waɗannan tabarmin in kana gida aka yi sallama wani ya zo ma ta'aziyya fito ka amsa mishi ta'aziyya ya zo amma bai tarda kai kana zaman karɓar gaisuwa ba amma tun da akwai wanda za su zo maka daga nesa wasu za su nufi gari a wahalce su zo saboda kauna da suka nuna maka da kuma tausayi da yi maka addu'a na mamacinka sai shari'a ta ce to ka zauna ka saurare su ma ta girmama kuma in kun kula wallahi in ka samu wanda aka yi marasuwa musamman idan yana da jama'a ko yana da farin jinin jama'a to ka tambaye shi kwana ukun nan kuɗin da ya kashe zai iya aurar da wani tuzurin ko ba ku yadda ba eh? da adamu kana da ja ne gaskiya ne da ko kuna da shakka akan magana ta ba ka gaskiya ne to ni dai na gani ne a gidanmu rasuwa in aka yi mana a zariya wallahi malam akwai rana sai a dafa to buhun shinkafa uku hudu hajjiyar ana dafa uku hudu biyar shinkafa kadai banda batun za a yi tuwo banda shuga da za a siya wai ba a ce ma a sa su nama ba ba wannan kawai da jama'a za su ci haka za ka gani iyayen mu zariya lokacin muna yara sai muka kaman biki ake mai ta murna ake duniya za ta ce za ku sani tunda aka zo aka fara kai ma kawo naka sai muka gane a ce abin haka yake Allah zai ji iyaye da rahama kawo to saboda haka yan uwa wannan shine a takaice da kusan wannan aya ta sosa a wannan bangare shine idan aka yi ma mutum mutuwa to zai zauna ne karye sama da kwanaki uku shine shirya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma duk abin da za ka yi mamacinka to ba zai fi a ce ka zauna ka yi abin da annan sulasulama ya koyar ba saboda biyayyarka ga annan sallan, shi zai sa Allah ya jikan mamacinka kuma ya yi masa asalin wato rahama don haka wannan ya sa malaman musulunci suka yi ittifaki kan cewa duk wanda mijinta ya mutu to ba za ta yi aure ba alhalin tana cikin idda duk wanda mijinta ya rasu to inda tana cikin idda ba za ta yi aure ba ya zama wajibi a kanta ta zarce da takaba ta zauna a gida sai dai idan lalura ne ya sa za ta fita domin lalura na iya sa mace da take takaba ta fita daga gida ba kamar yadda muke yi ba a ce ba za ta wanka ba ba za ta shafa mai ba mace ba ko kai namiji malam ai sai ka ji ana malam ba babu babu on ne ka dan rinka bugawa to ta da mace wanda take jinin al'ada take kaza take kaza ina fata mun fahimci wannan a shari'ar musulunci ya halarta mace ko tana ta kaba ta fita ta je wani wuri amma da sharuɗi ya zamto na farko abin da ya sa ta fita ɗin abu ne wanda ya tirsasa ta zuwa ga fita kamar zuwa asibiti kaga ba za a ce dan ba ta da lafiya ba za ta fita ba na taɓa cin karo da wani mutum mai kaushin hali wanda wasu ƙungiyar mata musulmi kusa sai da suka nemi su kai shi kotu aka dai kawo batun sulhu da sauran wanda dalilin da sa na ji magana ke me ya faru matarsa ne ya fita ba ta da lafiya ba kuma ba ta da lafiya ba haihuwa ne shi ne makwabtan shi ba makwabta ba wasu mutane daban ba kuma makwabtan ma mata suka shigo gidan tana ta bilidin jini na fita shi kuma baya nan kuma ba lokacin irin waya bane haka abin ya jima da suka zo mata ne fa suka dauke ta a mota suka kai ta asibiti don ta kai ta asibiti ba zan iya tuna cs aka yi mata ko haihuwa ta yi da kanta ba amma dai a sanda aka kawo ta wanda yake duki likitan namijin ba mace ba shi da aka zo aka yabci namijin ya karɓi haihuwar matan ta haihu daga misali ya dawo gida aka gaya mishi iyalin tana asibiti ga abin da ya faru an kai ta asibiti malam sai tafi asibitin nan cikin fushi cikin fushi yana zuwa ya ganta da wai izinin wa ta fita ka ki tambaya da izinin wa ta fita daga gida tana ba shi haƙuri duk da halin da take ciki tana kuka sannan da likitan ya zo yana abu sai ce wa ya tabba aiko aka ce likita ya ce wani likita aka ce daktawa ne a nan take ce ya sake ta tun da namiji ya ganta kaga wannan illar rashin karatun addini kenan an fahimci magana to wannan kuskure ne akwai abin da in ya faru hatta iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya yarda musu su fita amma sai ya sa musu sharadi idan za su fita din asalin abin da ke asali shine mace ta zauna a gida kar ta fita kar ta fita wa qarna fi buyutikunna haka Allah ya ce cikin suratul ahzab ku zauna ku tabbata a gidajen ku kakkulin ka fita fita ba taki bace mace in kin san mutunci amma ni Allah na san dalili zai iya sa ki fita idan za ki fitan ga sharadi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil hula kar ku fita kuna fitar da ado ko kuna shafa turare kuna daukar hankalin maza mun sha karanta hadisi anan cewa duk macen da za ta fita ta sanya turare wani namiji ji kanshin turaren a wurin Allah an rubuta mata zunubi daidai da wanda ta kwanta aka yi zana da ita eh? wallahi hadisi ne ingantacce ku je ku bincika ai zamanin media muke in hadisin da inganta ba ku ce umar ce za a iya ne amma idan hadisin ya inganta kuma mata su ji wannan da kyau manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace duk macen da ta sa turare ta fita da turare a jikinta wani namiji ya ji kanshin wannan turaren to ma Allah zai ce mala'iku su rubuta ta mazinaciya a ranar alkiyama au kama sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ta'ala ce kanku ku kuna bayyana ado kuna zama masu janyo fitina akan mazaje da makamantansu to shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan aya sai ya faɗa akan wannan kuma sharadi da biyu daga cikin sharuɗin da malamai suka kawo na cewa ya halatta mace ta fita daga gida shine idan tana yin aiki kuma aikin nata na lalura ne irin larurin da in ba ta fita ba ita din za ta iya cutuwa ko wani iya tutuwa da har ana iya rasa rai kuma wannan zai iya yiwuwa ku dauki misali guda biyu akwai matan da mijinsu na mutuwa danginsu ma kwace dukiya an dangin mijin kwace dukiya suke a hannunta kaɗan ne za ka ga dangin miji masu tausayin mace bayan mutuwar mijinta sai dai kira don Allah sa tana da 'ya'ya da suka tafi suka zama wani abu a rayuwa amma ba haka ba wallahi da yawan marayu da kake ganin su a cikin halin alaba ku mu samu iyayensu sun mutu sun bar da dukiya amma wasu ne suka danna dukiya muna da marayu na mu'azzini jabal maraya guda 434 muna ganin waɗannan matsalolin wata matsalan yaran fa ana ba su ne idan wata sun danna mutaki akwai wanda dole sai da muka nemi wani barista ya shiga da wani alkali suka kai shi kotu suka kwace haƙƙin ba su san mu muka ce a kai shi ba da aka kai sai muka ce yanzu mu kuma mu zo sulhu ne da bashi hakuri saboda ɗan zai bukace su a gaba zai bukace rayu da su zai nemi mutuncinsu ko aure je nema ta ce ɗan gidan waye to idan suka mai mummunan shaida ba lallai a gane su ne ba su da gaskiya ba to irin wannan sai ka biyo baya ka ba da haƙuri kai sulhu amma irin wannan idan zan ko mace dole sai ta fita ta nema dole ba na dole me ma'anar dole idan ba ta fita ba ba wanda zai ba ta ta iya ci sai dai ta mutu to irin wannan kuma ya zama na abin da za ta yi ba haramun ba ne musulunci bai haramta mata wannan ba sannan na biyu dalili na iya fitar da ita don masla'an wata ba ta ta masla'an ba misalin mutum da gynecologist ce kun san muna da karancin irin waɗannan likitocin wanda suka san laluran mata musamman laluran su na haihuwa sai a ce ga wata an kawo ta asibiti ba a kuma ya zo da rikici kuma da alamar sai an yi operation kuma duk wanda suke nan ba wanda zai iya wannan operation din idan ba hajiya wanta ba abinda ta karanta ke gashi ta kuma mijinta ya mutu tana ta kaba a gida to yanzu sai a ce ta zauna a gida wancan ta mutu ba za a ce haka ba saboda ka'idan shari'a irtikabu dararai dararain jahiz idan ka samu abubuwa biyu masu cutarwa dole sai sun faru shi musulunci ya ce a ɗauki mai saukin cutarwa aikata a kyala asalin mai babban cutarwa da saboda haka yan uwa wannan ne a takaice kusa abin da wannan ayan ta kusa a takaice mun tattare ma'ananta dai shi ne waɗanda mazansu suka mutu suka bar su to wannan a bayan mazajen ya zama wajibi a kansu kar su rinka fita daga gidajen sai idan akwai lalura sannan kuma na biyu shine kada su yi kawa su yi ado mace da take ta kaba an mata sharaɗi akan abubuwa kamar haka na farko ba za ta sanya kwalli ba a nan sulasula ya fata wannan hadisi karara ba za ta sanya kwalli ba ba za ta sanya tufafi mai rini ma'anan mai rini tufafi wanda yake da kyau da ɗaukan hankali irin tufafin da idan ta sa in tana da karamin yaro zai ce mama zan ka kasan yara suna gane wannan yawancin mata suna zama da tsaurin kirji ne a gida da wani riganta wanda tun kan ka shigo gidanka ta kanan kayan da ke jikinta saboda tsabon bala'i na rayuwa to wannan akwai sanda da yaro ya ga ke kwalliya ta goge kafa ta tafa mai sai ka jana mama ina zaki na dawo makaranta za mu je tare kaga ya san wannan sunan shi azo da kwalliya to irin wannan haramun ne mace ta yi shi sannan kuma haramun ne ta asalin wato wurin da kanta ko ce wani abu na lalle da mata suke yi a hannu wanda ke fitar da kawa duk wani abu da za ka yi a ce masa kwalliya to idan mace tana ta taba haramun ne a musulunci ta aikata wannan abin saboda kai ya bijiro da abin da ya tafi fitina ko kuma ya da hankalin asalin wato mazaje a kan asalin abin da yake ne ya saura lokacinmu ba zai ba mu dama mu karkare da aya ta gaba ba don mun shige ta tana da fadi amma za mu ji aya gaban ta zo za ta yi magana kan abin da ya shafi hukuncin macen da ta gama takabanta ko tana cikin takaba wani kuma ya yi nufin ya nemi aurenta ya abin yake shin ya halarta ya nemi aurenta in ya halarta yaya za a yi in bai halarta ba kuma yaya za a yi wannan kuma sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tsawon rai zuwa gobe insha allahu ta'ala sai mu dora asalin wato daga inda muka tsaya insha allahu ta'ala muna da baki a majalisinmu waɗanda suka kawo mana ziyara wanda musamman mutum na farko za mu so mu je ko da kalmomi ne daga gare shi ɗaya ne daga cikin manyan malamai limamai da muke da su a wannan gari da kuma shugabanni da muke da shi ta fuskar siyasa a na farko malamin da ke tare da mu akwai malam yahaya abdulmumin wanda shine na'ibin shek sunusi khalil mun san malam sunusi kalil ko eh mun taso ana masa kirari da malam sunu suka ne sarkin wa'azi kun san wannan kirarin eh an san shi ko eh a wannan karan ko muna yi cewa malam sunu suka ne mai sandan mu'jiza kun san lokacin da muka zo muka yi huduban karku zanga zanga akan mimbarin nan a nan masallacin ni dai ana fita wani yace ku kalli rigan jikin shi ai bai da yunwa shi yasa yace karai a nan wallahi a nan unguwa ka faɗa mu wannan magana fi sabilillahi tukuncin da za ku yi min kuma ke kenan wallahi aka wani yake ce ku kalli rigan shi da kyau sai wani yunwa shi yasa wannan ya ma za a yi ce ai zanga zanga ina ga waiwaji kun ji wannan da kunnun ku to ka gani amma sai ga shi da aka yi zanga zanga taliya ta koma dubu sha tara har yau ba ta dawo ba <laughs> Allah ka ba mu shugabanni na gari to shi malam kunu suka ne na ga wa'azin shi cewa ya kam kaza a shari'a yi kun san hadisin katsina yana aiki wani lokaci a kan mimbari in takure ya daga sandan shi ce da an gama ujiza dan wannan sandan da kasan ta annabi Musa wai an ce mutum ya ce kaza a jawo shi daga kan mimbari ya ce to shi kan ka jawo shi da wannan sandan sai ya rarrafke mutane ya ma raba wanda zai su zallan gawa ya gama rarrafke su Allah ya huci zuciyar malam jama'a suna daukan wa'azi har yanzu Allah ya shiryar da mu da su baki daya da haka akwai wani honorable a nadiru wanda ko a wancan shekara ya kawo mana ziyara wannan majalisi idan ba manta ba to a yau ma Allah ya kara azurta shi da zuwa wannan majalisi wanda ajiya da muka bude ina tsammanin baya nan amma ta zai kira ni a waya ce zai zo kuma ina kyautata zaton su ne daga shigowar su na'am malam nadir mahabbata alqur'ani ne kuma dogaggen dan siyasa shine dan majalisar yankin mu na gunduman kawo kawo constituency bari mu fara da akara makalla mu baka yan kalmomi a gaisa da jama'a Allah gafarta malam duk da yake da rinka kasancewa tare da mu a tafsiri to amma dai zuwan ka na farko ya kamata ka gaisa da yan uwa kalimatan tanfa'una wala duru insha Allah ta'ala eh idan ma yan kalmomin sa muna da minti ina ga takwas ne suka rage mana sai aka amfani da minti biyar sai malam naziri amfani da minti uku sai mu rufe insha Allah ta'ala akan kallah bismillah